you. kaga hoton kai gaskiya hoton nan ya kyau ya yi kyau sosai so nake yanzu nake son na auna shi ista sa shi a instagram mm, gaskiya mm. Mm. zai ba da ma'ana sosai maganar nake yi ga mutuniya kwaya shi za mu je pre-wedding din nan ba eh shi nake so wai ina yawan nan gidan hoto ya kamata mu je wani gidan hoto dan hajjia photography kai gaskiya ina ganin hoton sa isa ya iya kwakwos nan za mu je ya kamata gaskiya yaushe ya kamata so nake bari bari ko mu bari sati mai zuwa kawata wai ba dan wani abu ne fatta kike dan ban dan watsa ne wani abu kuma eh, ya za in baki wani abu bayan kin ce min wannan gayin shine haduwar ku ta farko ido ya same ki a bugi ai akwai matsala ko kuma fa ke ba kin yi gaskiya dan ban taba ganin shi ba bai taba gani na ba amma ke kin ga inda nake bala'in san shi Allah <laughs> ni ba zan so mu samu matsala da shi ba kin san waya na muka haɗu da shi a instagram muka haɗu da shi kai ki gayen ya haɗu nake ga ki ni dai ba zan so yanzu abin da zai na banda gayen ba. to kin gani haba Kin shi ma yana kira hello Bila. hello hello Hello? Ka juya bayanka, za ka gani. Salamu alaikum. Sannan ku salamu alaikum. Na gajiya? Na lafiya. Rubina. Ni fa na yi fishi da kai ba ruwa na da kai. Kin yi faɗa da ni? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in kika faɗa da ni ina zan sa kai na haba hubbina yar uwa dan Allah da annaba shiga magana na abata hakuri to ke kawa da Allah ki hakuri ni na tabbata akwai abin da yana shi zuwa shi isa baki gan shi ya zo akan lokaci ba amma da Allah ki hakuri sai da fatan kuma ya wuce <laughs> haba hubbina waye gaya maka zan yi fishi da kai ai turan da na fara ganin ka a hoto na ɗauki zuciyata na mallaka maka gaba ɗaya shi ne zan yi fushi da kai? Allah ya ni kaina ba zan iya faɗa da ke ba kuma ba zan iya fushi da ke ba idan na yi fushi da ke ina zan sa kaina diya tun da na fara ganin kyakkyawar fuskaki ba na yin komai wallahi tallahi ban da tunaninki in takaice miki ba na yin komai sai na ayyano ki a cikin zuciya to kin ga ku ai something special ne haka ne masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce sai hali ya zo ɗaya ake abota wannan magana taka ka riga na a fili ne amma ni na riga ka a zuci hubbi na sai dai ina so ka riƙe na amana saboda zuciyata marai ne zuciya ce bata san kowa ba sai ka. <laughs> habadiya habadiya kamar ki ai duk wani mutum da ya same ki wallahi tallahi dole ne ya sake rahama ce da ku ta ya zan iya ko mahaukaci ya ga wannan fuskar ba zai iya haƙuri da ita na ce wata sai ya girgiza ke kinga ba ya tafi kawa ba yana zuwa kawai sai na ga wani baturi ya zo sabo sai ce excuse me sa kana haihu sai na ce okay i need water ya ce what na ce water excuse me water oh you mean wara <laughs> wai wara eh, to turancin mulkai musu na najeriya shi yasa zai Allah ya zo mu ke haja wai hasina nake gani a gidan nan eh ke ina makarantar ba maganar ki ba kina tsaye kerere akan sai na miki magana ko ta girmama ni eh mahaifiya ke ce wannan kike ta nemi ki magana kina fushi ba magana nake miki ba ina makarantar ni fa dadi ba corona ba suka tuntuni suka corona a makarantar sun me wallahi ne wallahi ne biki a koro ta daga makaranta ki kasa zuwa ki tambayi me yake faruwa kuma kika zaunar da ita a gida to wallahi na gaji yarinyar nan sanin kanki ne na kai ta karatu turai na kai ta america karatu bai ba na kai ta singapore bai ba na kai ta london an koro ta wai me take yi a makarantun ma yake koranta kin taba tambayata eh ni hasina dukkan wa'annan makarantun guda uku dan Allah da annabi me kike aikata ake koraki a makarantar nan haba ke ma kin sani laifin me zan yi kai kai kai kora ta suke yi suka tashi ƙarya kike saboda ke kadai aka tsana za a dinga koraki look at this tashi bani guri mutune ne banza mutune ne wofi amma wallahi laifin ki wallahi laifin ki inda har za ta zo ta zauna a gida an koro ta da makaranta baki tunanin ki mai da ita ki ba a sun mai ba ta zauna kawai tana yawan banza dofi me ta yanzu duk lokacin da take shigo min gida hasina dai allah ya shirye ta idi babban direba lafiya lau lafiya lau lafiya galau an shigo an shigo barka da zuwa idi babban direba ba da laman shigo fatan da an shigo lafiya a <laughs> ah, lafiya galau ka alhamdulillah to ga dai mutum oh ya yaron wajen ka da kake ba labari eh shine Allahu akbar sunansa Yasir Malam Yasir eh kana lafiya lafiya alhamdulillah sanda zuwa yau ka ka abun ne wannan gidan baba mai gadin da ya ɗauko shi daga ƙauye kai oh dama wancan ne ɗan gidan baba mai gadin ai ya fi baba mai gadin ba kyau ke wallahi ki shiru ka wannan idin ya ji ki shi munafiki ne yanzu ya je ya yi farfada dama na shigo da shi ne zan je in gabatar da shi wajen alhaji yana da kyau mala ya sai to ba shi jakar sai je ya ajiye maka to karbi jakar sai ka ajiye maka to eh, ba komai eh ka sa ta can karkashin tebur din to shikenan kaji ko eh ba komai ma shi san da zuwa eh to ba dama to ka dai inda muke eh Ciye? Ƙawata minti biyu ina zuwa bayan kira ki. Shehu mai gadi? Me kuma ya kaka cikin falon mu ka zo ka samu kujera har ka hakin ce? Dama yaro ne muka yi da alhaji. Zan kawo shi ya gaishe shi shine na kawo shi. Shi din waye? Wannan? Eh. Ɗana ne wanda na tafi can ƙauye ɗin da na taho da shi. Kai, gidanku ba manya ne? Ko baka iya gaida na gaba da kai ba? Idan aka shigo gida, ana girmama 'ya'yan masu gida. Da na shigo nan gurin kamata yayi ka gaishe ni baka tsaya kana kallo na ba. Ba tsofi a gida ko? Kai da ka kawo shi. an dawo bismillah bismillah bisimila bisimila ci ya sabi ne eh, ah, bisimila kai kai kai kai kai gidan ku ne ka hannu an zo lafiya alhamdulillah madalla madalla alhamdulillah ah, da ba kamar yadda muka yi magana ne eh. to shi ne na je din kuma gashi Allah ya sa mun zo tare an zo lafiya dai ko alhamdulillah to madalla ah, man shau kan na sauko na ji wasu maganganu haka ana ta daga murya me yake faruwa ne to a wannan kuma alhaji ai wannan ba komai alhaji man sho duk abin da ake yi na ji duk abin da rashin mutuncin da yarinyar nan take yi duk na ji abin da yake faruwa kar ka wani kare ta duk abin da yake ke don ubanki wannan ba ba ba ubanki bane eh kina mai gadi mai gadi ba dar ba Allah ne ya shi ba kuma dan nasa da kike magana kike cewa ba tarbiya ke tarbiya ce da ke uwarki ta koya miki tarbiya ba a gurin Allah ma ya fi ki daraja wannan da ke gani domin a raban gado ma da Allah ya raba da kansa cewa a bashi abu guda abin da za a bashi guda ke bi za a raba muku to a hakkin Allah raban to ki ni kuɗi iska ba kuɗi ban ban kaga inda Allah ya kawo rayuwa ni ma yafinta ina magana tana murguda maka baki hasbunallahu wa ni'mal wakil don Allah ya hakuri eh, eh. wannan matsalar wata ce don Allah ya hakuri yasir ka haƙuri ka sake jikinka ta ci ka zauna ta zo ta ci zauna na ai gidansu a a a ba na son jin magana sake jikinka zauna zauna alhamdulillah to ai baka ga min ya girma haka ba zauna sosai yasa ai gashi nan wato alhaji yarinta ce kowa da irin ta a to a bar wannan eh, magana yarinta ce kowa da irin ta dauko ta raina zai ɓaci a bar wannan magana yanzu eh. ni abin da na ji daɗi yadda ka je lafiya Allah da ka lafiya ah. alhamdulillah wannan kuma ya sake sake da kike kar ka ji wani abu duk abin da ya shige ma dubu a gidan nan ka kira na ka gaya wannan kanwar ka ce kanwar ka ce kar ka fushi ah. a ce uwa ba za ta zauna ta ya nasiya ba in ba ma nan shikenan duk abin da yake faruwa wallahi ina ji kuma na san ɓoye min za ka yi Ahmad Mario Ahmad Mario Maria Sao Ahmad Mario Maria Sao Na Hadiza Gafan Na Hadiza Gafan na gaishe ka mare sawun dan gida mai tarbiya a rayuwarsa mun san ko ba shi fada ya rike Allah kuma ya rike manzan Allah mai yawan ibada na san ko ba shi kasala ya fi uwa da uba ba mai masa illa ɓangaren fim mariya na san bashi mugunta ɓangaren sawo mariya bashi mugunta ɓangaren hoto kuma mariya ya mugunta mariya mariya ahmad mariya na faɗa mariya mariya mariya mariya yar ƙaramin ƙanwata ki zama tamkar abu yayin lalibe daga kin cinya arba da abun farauta ki rikide ki koma dila yayin da kika fita filin daga ki zama damusa ke san rayuwa ba ta tabbas a ranar bikin ajo ne ake kiɗa da kalangu karki saurin taka rawa zaƙin ganga idan ya yawa tana iya fashewa kin ga hakan ba daidai ba ne sai dai amma baka sani tsalle ɗaya fa ake a faɗa rijiya sai a yi tsalle dubu ba fito ba dattijan arziki kare ne ya nufi kwatan ne kula wala allah ya sha lafiya ko kuma ya sha duka na gaji da harka da ku domin ina so in yi wa rayuwata kyakkyawan gini ba a kwarewa jabir baya haka kuma ba a tafiya da Jabir a daina mu ne masu kisa babu dalili kamar wannan kayan Jabir sai ah! rinka bude muku ido ni ai ya san ni bai sai rainan hankali ba da kyau dan saurayi ya kake so a yi kenan ku bazar da shi mu daga waye su mai dan me in yanka a ta bata san dalili bata san adadi ba ya kamata a ai masa tsoman buredi da shayi a girka ruwan zafi a tsoma mun shi yaran nan ba da imani <laughs> on.